DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu barkanmu da saduwa da ku a kashi na goma kuma na ƙarshe a wasanmu na yaƙi da muggan laifuka wanda labari ne akan gabar ƙabilanci da kalaman ɓatanci mai suna kalaman ɓatanci da kalaman zaman lafiya. a kashin da ya gabata babban speta labbo ya samo bakin zaren a bincikensa da yake yi ya kuma kama wata jigo a jam'iyyar adawa ta jzca wato salamatu akan zargin kashe abokiyar gwagwarmayar tamariya bari mu ranka ya zuwa kotu inda alkali musa yake daf da yankewa salamatu hukunci da mayakan matasan nan na tattarawa samarwa ƙasa zaman lafiya shine taken wannan kashi na ƙarshe. a yi shiru Bayan na saurari jawabin zargi da kuma shaidun da aka gabatar akan waɗannan matasa su sha biyar, waɗanda dukkaninsu tutturawa ne. Wannan kotu ta same su da laifin yin rantsuwa da ba ta bisa ƙa'ida. Sannan kotu ta sami babalola da laifin rantsar da mutane da rantsuwar da ba a bisa ƙa'ida take ba, da kuma yunƙurin zuga wadda za ta kai ga haddasa kashe-kashe da gaba. a kan wannan laifin kotu ta yanke wa babalola hukuncin ɗaurin shekara goma a gidan maza a yi shiru mana kotu ta yanke wa duk waɗannan matasan hukuncin zaman gidan maza na shekara ɗai-ɗai a kan laifin yin rantsuwar da ba ta bisa ƙa'ida a kan kuma zargin shirin da suka yi na kai kaiwa gyarawa hari mai gabatar da ƙara bai gabatar da gamsasshiyar shaida akan waɗannan zargi ba don haka kotu ba ta same su da laifi ba amma duk da haka kotu ta yanke musu zaman gidan maza na shekara bibbiyu saboda samun su da laifin mallakar makamai ba bisa ka'ida ba da kuma hura wutar gaba don haka an gama shari'arsu a kawo shari'a ta gaba a yi shiru a yi shiru a saurara salamatu garba duba da shaidun da aka gabatar mana wannan kotu ta same ki da laifin kashe mariya ismail don haka na yanke miki hukuncin ɗaurin rai da rai kina da abin da za ki faɗa wannan kotu kafin ki fara zaman gidan maza eh allah ya taimake ka ina da abin faɗa ci gaba na san ba irin haƙurin da zan bayar wanda zai dawo da mariya amma na yi tunanin abu <laughs> duk da haka na yi matuƙar nadama da na bari haɗama da gaba da kwaɗayin mulki da kuma kishi suka rufe min ido ina fatan kuma ina addu'ar cewa wannan hukuncin da aka yanke min zai kawo wannan ƙasar haɗin kai duk da kuwa bambancin ƙabilar da muke da shi shi kenan allah ya taimaki alƙali <laughs> an gama shari'a masu kallon mu barkarmu da warhaka sunana bahijja auta mai wa gidan talabijin ɗin garkuwa rahoto ina tsaye ne a wajen babban kotun da ke dare rawa wato babban birnin ƙasar garkuwa inda a yau aka ga wasu abubuwa kamar a wasan kwaikwayo inda aka yi shari'a mai ban mamaki a kansu an yanke wa kowanne daga cikin 'yan wata kungiyar matasan tuturawa hukuncin shekara uku uku a kan laifin yin rantsuwa da ba bisa ka'ida ba da mallakar makamai ba bisa ka'ida ba da kuma tayar da zaune tsaye sai dai kuma an wanke su daga zargin yunkurin kai wa gyarawa hari dattijan kuma da ya sa suka aikata wannan ɗanyen aiki an yanke masa hukuncin shekara goma a gidan maza amma babban labarinmu na yau shine yadda shari'ar kisan da aka yi wa mariya ta kaya an yanke wa salamatu garba abokiyar gwagwarmayar mariya a da kuma jigo a jam'iyyar adawa ta jzca hukuncin ɗaurin rai da rai a dalilin samunta da laifin kisan kai to ko menene matsayin 'yan adawa ko kuma makomar ƙasarmu za mu gano amsar waɗannan mahimman tambayoyin nan da 'yan kwanaki masu zuwa ko kuma in ce satittika ko kuma watanni ma. Bari na koma da ku ɗakin watsa shirye-shiryenmu, Bahijja Auta, labaran GBC. Kai, Bahijja, gaskiya wannan rahoton naki yayi. To yanzu me zaki tunda an ɗaure wadda ta kashe Mariya? Ban sani ba, ina dai tunanin rubuta littafi. Ina so na tattara bayanai na da na dinga samu yayin da nake bibiyar labarin a waje guda wannan tunani ne mai kyau bahijja kin sa labarin naki suna a gaskiya akwai sunan da na sa masa wato kalaman batanci da kalaman zaman lafiya kai sunan ya min daɗi sosai amma ki tabbatar na fito a ciki sosai <laughs> to na ji zan duba <laughs> zan duba yasir A to kuma dai me kika yi ina so ki san cewa ina son kasancewa tare da ke har abada me yasa kake duku samun am tsaya mafarki nake yi ne ko me ji auta Za ki aure ni ha wani irin zance ya mana zan aure ka yasir to karɓi wannan zoben kisa shaidar an yi mana baiko kai don allah yasir kanka ɗaya kuwa me yasa kake son tsinka ni a baina jama'a haka na ga ya kamata ne mutane su shaida kuma ashe haka ne ka ji shi to don ka sani dama ba zan ci a'a ba ko da a ce mu kaɗai ne kawai <laughs> jama'a saurara a saurara jama'a jama'a maza da mata ina yi muku maraba da zuwa fadar gwamnatin tarayya yanzu mai girma shugaban ƙasa salu dan murna zai wa kasa jawabi na gode don allah kowa ya zauna na gode ƙasar nan tamu ta shiga rudani a 'yan kwanakin nan amma kamar yadda muke cewa a nan garkuwa ba farkon ba ƙarshen wannan shine kamar yadda kuka sani an yi wa wadda ta kashe mariya hukunci daidai da abin da ta aikata. Wannan kuma shi ne alkawarin da na ɗauka lokacin da na samu labarin harin da aka kai mata. Kamata ya in ce, ina mai alfahari da hukumar 'yan sanda da ɓangaren shari'a da suka cika wannan alkawarin. Babban Sufeto Labbo, Bahijja Auta, kuma tsonan. To jama'a, ba fa lalle ba ne kusan wannan ba, amma waɗannan mutane sun yi ƙoƙari matuƙa wajen gano wadda ta kashe Mariya, da kuma hana ƙasar nan faɗawa rami gaba dubu. Ina mai farin cikin ƙarawa babban sufeto labbo girma zuwa babban sufeto janaral na garkuwa, kuma ƙarin girman ya fara nan take. Godiya nake Allah ya saka da da wannan karramawa da aka yi mu. zan kuma yi iya kokari na in gaban bada kunya ba ya mai girma shugaban kasa ke kuma malama ba hijja auta wannan kasar tana yi miki godiya saboda ki na ganin cewa ba a bar 'yan ƙasa a duhu game da komai ba an kira ki da sunaye iri-iri na banza a yanar gizo amma ba ki taɓa mayar da martani da irin yanayin da aka kira ki ba maimakon hakan sai kika mayar da batancin zuwa ƙauna Don yaba irin gudunmawar da kika bayar wajen kawo zaman lafiya a mu zan sa miki wannan lambar wadda ita ce kyauta mafi daraja a wannan ƙasa ga 'yan kishin ƙasa. Godiya nake mai girma shugaban ƙasa, eh, na gode sosai, ni ba ma san me zan ce ba, na gode. Kada ki damu, ina jin na san abin da ya kamata a faɗa, na gode muku, ku koma ku zauna. Don haka a yau muna so mu buɗe sabon shafi fil ga jagoran 'yan adawa Suleiman Yakubu yana tare da mu. Suleiman don Allah hawa nan kusa da ni. Ni da Suleiman mun yanke shawarar ƙaddamar da hukumar gaskiya da sulhu, wadda za ta yi aiki a duk faɗin ƙasar nan, wadda muke fatan za ta yi mana maganin gabar kabilanci a ƙasarmu gaba ɗaya. Suleiman ko akwai abin da za ka ce? godiya ne ke mai girma shugaban ƙasa ƙasar nan tamu tana buƙatar zaman lafiya kuma zaman lafiya yanzu ya soma a gaskiya ba abu ne mai sauƙi ba abu ne mai wahalar gaske amma kowa zai yarda da ni wannan zaman lafiya dole ne a mu don samun haɗin kan ƙasar garkuwa ba ta tutturawa ba ce kadai haka kuma garkuwa ba ta gyarawa ba ce kadai garkuwa ta mu ce gaba daya garkuwa ta kowa da kowa ce ba ni na tsara wannan maganar ba maganar mariya ismail ce allah ya yi mata rahama na gode da wannan gagarumin shewa muka kawo ƙarshen wannan wasa namu na yaƙi da mugan laifuka mai suna kalaman ɓatanci da kalaman zaman lafiya crispy miwaki dewu ya rubuta wannan labarin muna fata kun ji daɗinsa sa'annan kuma kuna iya sake lalubar dukkan shirye-shiryen ta mu na yanar gizo wato dw.com slash masu yaƙi da mugan laifuka. Zainab Muhammad Abubakar na kasance da ku tsawon wannan lokaci ke cewa sai mun sake saduwa a wani sabon shirin. Ku huta lafiya. Siyaki da muggan laifuka.